Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita biyar zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A Kumasi ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa rediyo da kuma mu na Facebook Live ko kuma VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau Talata, talatin ga watan Oktobar shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne akan yadda makarantun sakandaren ɗalibai na kwana a Najeriya suke da kuma yadda ya kamata a inganta su. Inda Malam Musa Zubairu malamin jami'a kuma mai fashin baki ya koro jawabi amma lokaci ya yi halinsa. Wato mun lura cewa akwai matasa da dama da ba su da aiki kuma a cikin matasa ɗin ya fi shafan mata da yawa saboda haka muka ga ya kamata fito da shirin da za a tallafa wa su mata don su ma a dama da su kuma a rage rashin aikin da suke fama da shi. ma wannan muryar da aka ji ta Dr. Yunusa ne na cibiyar sitad masu kula da harkoki ko kuma na yanar gizo na zamani wanda su ne za su shirya wani taro a kanan dabu domin koyar da mata sana'o'i wanda a makon da ya gabata su Maryam suka dan sako muku shi a ranar Juma'a za mu maimaita shi. don jin shawarwarinku ta yadda za a inganta makarantun kwana a Najeriya da ma sauran kasashe na eh, tambayar da muka muku a shafukanmu na facebook da twitter ga wasu daga cikin amsoshinku mm. Sakon farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa. Ya ce na farko ya kamata gwamnati ta samar da abinci mai inganci ga ɗalibai tare da yanayi mai kyau. wato muhalli haka zalika ya kamata gwamnati ta samar da ƙwararrun malamai da littattafai bugu da ƙari kamata ya gwamnati ta tilasta wa ɗalibai zuwa bita karatu da yamma domin samun karatu mai inganci ga ɗaliban waɗannan su ne kaɗan daga cikin irin abubuwan da ya kamata a yi domin inganta makarantun kwana a najeriya To sai kuma Sadiq Faruk Sadauki ya ce akwai hanyoyi masu yawa da sai dai a faɗe su a takaice. Kamar yadda Malam Adamu Aliyu ya faɗa, ya kamata kafin a ɗauki malami ya kamata a tantance shi. Sannan idan har aka kama shi da laifi to a a tozarci ko to ban gane ba na tozarci ko lalata kai da ɗalibi ko ɗaliba a masa hukunci akan abin da ya aikata idan ta kama ma a kore shi a makarantar to a kore shi sannan iyaye su sakankance ko kuma su jajirce wurin tarbiyyar 'ya'yansu sannan su mayar da hankali wurin karantar da su musamman ma ɗiya mata. To sai Ibrahim Rabilu Tsafi ya ce to eh, maganan nan na Hausawa ke cewa kowa ya bata ya sani kuma kowa ya gyara ya sani. Hakika gwamnati ta fi kowa sanin nagartattun hanyoyin gyara sai dai shawara ta a nan ita ce a gyara ɗakunan ɗaukar karatu da manyan ɗakunan taro da kuma samar da kayan karatu kyauta ga ɗalibai kamar uniform da littattafai kudade da jukuna sannan uwa uba a gyara albashin malamai sannan daga ƙarshe a samar da ɗakunan gwaje-gwaje to da haka martabar karatun kwana makarantun kwana za ta dawo insha Allahu. sai adam aliyu daga jihar plateau gurum hausawa ya ce asalam yau da gobe ya kamata a samar wa dalibai abinci da za su ci da ingantattun kayan karatu da abubuwan more rayuwa har ma da ƙwararrun malamai sannan a sama wa ɗaliban magunguna ko da ɗalibi ba shi da lafiya ba sai an tsaya kai shi asibiti ba ku tashi lafiya Ta mun gode. Sai kuma Abdulkadir Yahaya Kantamari ya ce salam yau da gobe. A ganina da waɗannan abubuwan makarantun za su inganta kamar su abinci mai kyau, gurin kwana mai kyau, asibiti, ƙwararrun malamai, labirari na zamani mai sabis ɗin intanet security guards wato masu gadi kenan da mm. sauransu a tashi lafiya <laughs> amin <laughs> to buba mai goro ga ce a zamanin nan ya kamata a ce duk makarantun nahiyar afirka su zama suna da jami'an tsaron kansu haka zalika a dinga rage wa malamai a dinga rage wa malamai kudaden albashi idan har ba su shiga aji ba a haka ne za a inganta koyarwa a faɗin afirka sai ɗayyabu usman girka ya ce tabbas yau da gobe yadda ya kamata inganta makarantun kwana shine samar da kayan koyon aiki da koyarwa a kowace makaranta da ingantattun malamai da samar da wadataccen tsaro ta haka ne nike ganin makarantun kwana za su samu ta goma shi kamar yadda ya kamata misali a jihar katsina ɗalibin makarantar kwana ya fi na je ka dawo samun kwazo da hazaƙa da kyakkyawan sakamako to sai kuma ishaku muhammad soket ya ce hash ydg wato yau da gobe kenan ya ce ikon allah ni a nawa ganin shine wajen samu wajen a samu iyayen yara su taru su haɗa kai wajen tallafawa makarantun kamar ingini ya rushe ko kuma iska ta yaya kwano sai a samu wanda suka iya wannan aikin ya yi shi don ci gaba da ciyar da ɗaliban ne gaba ko makarantun ne ci gaban kowa to mun eh, gode. sai kuma sakon Nazir Abdulrashid Sani ya ce yau da gobe shirin matasa ku ne jiya ku ne yau kuma gobe ma ku ne insha Allahu. Hanyar da ya kamata a bi wajen inganta makarantun kwana a Afirka shine na farko dai a inganta rayuwar ita kanta rayuwar ɗalibai. Na biyu kuma shine gyara musu ajin karatu da samar musu wajen kwana mai kyau da ruwan sha da kuma inganta musu ilimi ta hanyar kawo musu malamai da dai sauransu. A tashi lafiya Maryam Hafsat da kuma Safina. ya hada <laughs> eh. sai amina ibrahim m maiduguri ta ce da farko dai sai an gyara makarantun sannan a samar da malamai nagartattu ba wai masu zama a gindin bishiya ba da kuma uwa uba samar da tsaro inda aka yi haka to ɗalibai za su ji daɗin karatu sosai allah ka ba mu ilimin da zai amfane mu duniya da lahira To sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce a samarwa ɗalibai kayan karatu da magunguna idan rashin lafiya ta kama su, haka ma a samar musu da abincin da za su ci sannan mu sannan ma ya kasance makarantun nasu akwai tsaro idan aka yi haka to shi kenan an yi wa tufkar hanci kuma wannan duk alhaki ne na gwamnati idan makarantun nata ne idan kuma na masu zaman kansu ne wato private kenan alhakin mahukuntan makarantun ne su samar da waɗannan abubuwa To sai kuma saƙon Mustapha Alƙali Koko ya ce yau da gobe sai Allah. To samu hakan sai gwamnatocin ƙasashen mu sun yi karatun ta natsu sun mai da hankalinsu sosai ga harkar ilimi sannan kuma a cire ɗabi'ar handama a rayuwa sannan inganci zai iya samuwa a makarantun namu na kwana har ma da waɗanda na waɗanda ke na jikar ka dawo daga ƙarshe ina jinjina wa masu gabatar da wannan shirin da kuma fatar za ku tashi lafiya ta mun gode idan muka koma shafinmu na twitter at malama baban mallamawa mm. baban ya ce sai dai ta hanyar tsabtace shi sannan kula da dukkan abin da zai kawo matsala ko cikas a makarantun sannan sauran aikin gwamnati ne eh, wato zauren na gwamnati aka baro da mm. mm. to mu ma sai mu yi kokarin taka tamu rawar mm. sai Muhammad Salihu Kaura at Muhammad Kaura 01 kenan ya ce ta hanyar samar da wadatattun kayan aiki da inganta wuraren kwana da kuma na karatun ɗalibai su ma malamai akwai bukatar a ƙara kyautata musu sai kuma at Yakubu Yusuf uh, 914 ya ce a daina sace kayan abincin 'yan makaranta don haka a sa ido sosai. Mm, Banda kuruciyar bera. Mm. <laughs> <laughs> Sai da ƙarshe Atbakira da Rawan ya ce haba filin yau da gobe ina ingancin makarantun kwana kullum ƙara gara jiya da yau. Mm, to shi ne ai muke ta wannan shiri don mu samu a inganta ɗaya daga cikin abubuwan da suke damun mutane ɗin kenan. Sosai. Mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. Kafin mu je ga Malam Musa Zubairu a kan batun halin da makarantun sakandare ke ciki, bari mu sake waiwayar batun da muka ɗan taɓa a talatar da ta wuce game da samarwa kai aikin yi. inda abokiyar aikin Hafsat Maina Muhammad ta tattauna da shugaban kungiyar bunƙasa fasahar sadarwar zamani ta Sitad Mm, musamman mata da za a horar a kanan daba ba kuma a juma'a ne a juma'a nan zai za mm. gaskiya ne to na yi eh. kuskurma da ta gabata <laughs> eh. ai kar ku ji komai da aiki ne mm. wai mai gadi ya kama kare <laughs> shi wannan shiri na koyawa mata matasa musamman ma eh, sana'o'i da suka danganci eh, na'ura mai kwakwalwa da yanar gizo-gizo wato shiri ne da muka fara tun eh, kusan ce watanni eh, biyar da suka shige wato mun fara tsara shi tsakanin ita mu da kuma jami'ar john hopkins da take nan washington da kuma jami'ar university of california hmm. muka yi ba wasu matasa mata koro na kusan sati biyu a nan abuja da kano to ganin yadda aka ci nasarar wannan da kuma yadda mutane suka nuna sha'awansa hmm. shi yasa muka ga cewa ya kamata wannan abu ya ɗore hmm. don a samu mata da yawa hmm. wanda za su koyi sana'o'i na zamani Ah. wato mun lura cewa akwai matasa da dama da ba su da aikin yi hmm. kuma a cikin matasa ɗin ya fi shafan mata da yawa hmm. ah, saboda haka muka ga ya kamata fito da shirin da za a tallafa wa su mata don su ma a dama da su kuma a rage rashin aikin da suke fama da shi na'am wayanda za su iya neman wannan shirin an ce daga shekara ko kuma in ce kun ce daga shekara sha 18 zuwa 30 menene dalilin da yasa aka ɗibo wayannan shekarun to na ɗaya dai mun lura cewa ta amfani da fahimtar wannan kwamfuta da yanar gizo-gizo ɗin mm. matasa sun fi kwarewa a kanta mutane da dattawa da mata da suka sami shekaru masu ɗan yawa yakan ba su wahala ah, saboda haka muka ga kamar abin ah, ya fi karbuwa a matasa ah, kuma kamar yadda na ce dazu matasa su ne suka fi fama da rashin aikin yi a wannan ƙasan. Mm. waɗanda 'yan shekarunsu suka ja yawanci za ki tarara suna aiki ko suna kasuwanci da mm. sauransu. saboda haka idan za a tallafa gyara a tallafa wa wannan ba da aikin yi. Mm. Kuma muka gani cewa waɗannan shekarun sun fi yawa. Wato idan kika yi ƙasa da sha takwas za ki gani yawanci duk suna makaranta ne eh, idan kuma suka shige talatin da eh, biyu ɗin yawanci ko dai sun samu aikin yi ko kuma an haƙura an riga an yi aure ‘ya'ya sun taru koyon wata sabuwar sana'a sai yi wahala. shi ya sa muka ga cewa eh, ba da filin a waɗannan a shekarun da muka bebe. Hmm. Ko da sun yi aure nan gaba kaga ya taimaka musu wajen dogaro da kai. Yawwa tafi da dogaro da kansu. Haka hmm. yake. To su matan da za su sa takarda domin shiga wannan shirin daga sassa daban-daban ne na faɗin Najeriya ko kuma arewacin Najeriya kadai ko kuma an ɗibi wani yanki ne musamman domin wannan shirin? To, wannan muka fara da muka yi shi a abuja mun kawo a matasa mata daga jihohin arewa maso gabas hmm. da jihohin arewa maso yamma da jihohin arewa ta tsakiya bayan mun haɗa wannan sai muka sake yi a nan kano wannan muka ɗebo mata daga kano daga jigawa waɗanda ba su samu daman zuwa wancan ba mm. wato lokacin da muka yi wancan mun samu tallafi wanda ya sa aka kama musu wajen da za su zauna da kuma kuɗin hidimar tafowa daga wajajensu daga waje eh, state nasu ah, to a wannan karan yau ah, to a wannan karan ban mu da wannan damar saboda haka eh, a da ofishin yake eh, a nan za mu iya yi mm. eh, illa mu ce duk wanda yake da sha'awa idan yana da tana da gun da za ta iya zama a kano ko kuma daman can a kanan take mm. to za ta iya zama so a wannan karan mm. ba mu da tallafin da za mu iya ba mutane gun da za su kwana ko hmm. kuma ka ɗauko kuɗin su daga jihohi masu nisa ka kawo su kano saboda haka wannan damar ya zama cewa waɗanda suke cikin kano ko kuma waɗanda za su iya zuwa su zo su zauna a kano wato ba wai ana nufin sai 'yan kano kurin ba amma dai waɗanne za su iya zama lokacin da za a eh, ba da wannan horo a nan kano mm. kuma horon na wata ɗaya ne ko? horon wato eh, ya kasu kashi kusan uku kashin na farko shi ne za a yi kamar kwana 24 wato za mu iya ce wata guda ɗin kenan. Mm. kashi na biyu za su iya ta zuwa a lokaci-lokaci ne da za a kawo hukumomi masu taimakawa masu kafa su wato kamar irin su smedan irin su bankin kula da ma'aikatu da sauransu su zo su ɗan yi musu jawabi yadda za a iya samun taimako da tallafi da sauransu hmm. kashi na uku shi kuma a wajenmu za a ba wasu in an yi horo ɗin nan kowace za ta koma amma za mu haɗa ta da wata ƙwararriya a irin sana'an da take so ta yi don ta bata haske wajen kafa dan kamfanin da za ta kafa yadda ake gudanar shi da irin matsalolin da za a fuskanta hmm. ya za ta taimaka ta kawar da su da sauransu to wannan zai ɗauki kamar 'yan watanni biyu to wannan ba sai a zaune za a yi shi ba ta kowa zai iya komawa a ko ina ne tun da yanar gizo-gizo za su yi ka hulɗa da wacce za a haɗa su da ita. To a ina za su iya tura takardunsu ko kuma ina za su nemi yadda za su cika ko kuma in suka cika takardunsu ina za su tura? To a yanzu na wannan karan da muka yi tun da in samu tallafin ofishin jakadanci na Amerika. Mm. Mun zana fom da za a cika hmm. amma sai mun ba su sun duba su wanda za su ba mu tallafi ga wannan abu in sun da ya yi daidai to sai mu saki wannan fom kuma idan za mu sake shi za mu sake shi ta hanya guda biyu hmm. na ɗaya mutane za su iya zuwa ofishin mu a nan kano wanda yake kan hanyar social insurance hmm. a cikin gidan da ake kira nsitf building din ko kuma na hanya na biyu za su iya samun shi daga kundin adana takardu na ita kungiyar wato website din wanda adres ɗinsa shi ne www www.sita.org www.sita.org .org eh, eh, to ta wani hanya biyu ah, duk wanda take da bukata ta iya bin hanya mafi sauki da ta ga ta iya bi hmm. ah, ta samu wannan fom. na alaisa da ce mun gode. Hmm. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko zan ba shi da ilimi ba mu dai ga riba ta ba da shi da jaki. Mina na ba ta yin ba zan na sama gani wallahi ni ma ilimi shine rayuwa kan gaba ɗaya gishirin zaman duniya mm. eh sannan wannan abin abin da ya sa muka maimaita shi ga wanda bai je ba saboda mm-hmm. abu ne mai muhimmanci mata dan Allah ku yi eh, tururuwa ku ne eh, ina wacce take so ta eh. fara sana'a to ga wannan dama ki zo ki sai da zaki zamanantar da sana'a kuma kin ga ilimin mm. kwamfuta an kin dan gama ɗan sakandare ki mm. an zo an nuna miki zaki ga kin dauka irin zaman ma da ake yi yanzu ana jiran jam din na a samu wata ɗaya kuma amfani wata ɗaya kamar mukan yawan bada misali da wanda suka fara kamar wasa sai ya zama musu hanyoyi kamar hmm? irin wannan na Linda Ikeji nan kin ga ai duk ga sana'a ko ma ma sana'a ma zaka fara ma eh sana'a ce ki tallata sana'a ki hmm. social media gashi za a dai rufe dai hmm. wannan dai abin kina so ki nema za a rufe shi litinin mai zuwa shi daga watan Nuwamba kana neman ƙarin bayani ki duga uh, www.citad.org uh, Allah ba da sa'a sai a je amin amin mm. to kamar yadda ya kara maimaitawa eh, mm, wani kila bai je ba eh, www.citad.org org wato citad kenan eh. <laughs> to a makon da ya gabata na, na uh, ranar maganar ilimi da ake yi uh, mun fara ko kuma su maryam kun faro tattaunawa da malam musa zubairu mai fashin al'amuran yau da kullum da shi kanshi malami ne uh, da ya daɗe yana harkar koyarwa da sauransu shin wannan magana da muka faro ta magana cewa ilimin sakandare musamman 'yan mm. kwana makarantar kwana ta shiga halin ni'yasu wanda kuma ya za a farfado ya koro bayani mm. kawai sai lokaci ya sa to mun sake lalubo shi kuma muna tare da shi salamu alaikum Malam Musa barka da warhaka. Mm, barka da sake dawowa. <laughs> Barka da sake dawowa. Eh, Sannu. Eh, to muna godiya da jamarin duk da ayyuka sun yawa amma da mun zaku lokaci ka leko. <laughs> Ah, to Malam Musa wancan makon da ya gabata ka faro magana tiryan tiryan na maganan abubuwan garan bawul da ya kamata a ce an yi domin mutane da yawa suna fargaba kai 'ya'yansu makarantun kwana a wannan zamani ga maganan tsaro wasu sun yi maganan rashin abinci wasu sun magana ingancin dakunan karatu wasu magana fyaɗe wasu abubuwa da yawa za ka iya ta mana daga inda ka tsaya? kasa abin mhm. da abin da ƙasa za ta samu mhm. daga irin wannan tsari na ɗalibai su kwana a ciki mm. da irin matsalolin gwamnati da suke hana abin ya yi tasiri mm. sa'an nan kuma da shi ko da iyaye suke da shi na mm. bari 'ya'yansu su tafi wani wuri su kwana su mm. zauna wata da watanni ba su gansu ba mm. so su ne ne magana a kai suka ta'allaka kuma haka ba za ga cewa duk tsoron dama a nan ne ya faru a na gwamnati lokaci na kwarin bayani a kan cewa an samu gwamnatoci kowane idan ka zo ba ta iya tsorawa daga inda gwamnatin da ta wuce ta tsaya. Ba continuity a turanci. A tsare-tsaren gwamnati. So kaga wannan abin yana ɗaya daga nakasu da aka samu a bangaren gwamnati. Mm. Sa'annan a bangaren gwamnati kuma da ya zafanta cewa waɗanda ake ba su alhaki da amanar su tafiyar da tsarin da ya zama cewa sun fara irin halin ɗan bera. Mm. Sun a ba da kuɗi na gyaran wutar makaranta, ko na ba da abincin ɗalibai, ko na ba da uniform ɗin ɗalibai, ko mm. na yin wani abu na jin daɗin ɗalibai ya ƙarishe a aljihun manya da suke can a ma'aikatar ilimi da makarantu. Mm. nan kuma daga baya suke cewa an samu makarantun nan ba su da ƙwararrun ma'aikata wanda za su iya zama da mm. ɗaliban a wajen da suke kwana. Mm. Kaga kamar makarantar mata ya kamata a ce akwai metro. Ita wannan metro da za ta zauna a ɗakunan da suke kwana ɗin nan to ya kamata a samu wanda ta san ɗan irin abubuwa na first aid na agajin farko mm, ba mm, gane mm. sa'annan kuma ka zama cewa ita ma kawai ta san irin tsari da irin halayya ɗalibai sa'annan kuma ya zama cewa tana da ikon da za ta iya ɗaukan hukunci a lokacin da ya kamata ya zama cewa ba a samun irin wa'innan a samu mutane ne kawai sai a saka su domin babu aikin da za su yi. Karazi. a makarantun nan na gwamnati ba a damu ita gwamnati ba su damu da duba irin abubuwa na jin daɗin ɗalibai ba mm. tun daga wajen bahayan su da irin gadajen da suke zama mm. da irin wuta da za a samu su idan mm. dare ya yi su dan ya karatu karatun su su kuma ta abubuwa ina abubuwa da sun lalace kaga gwamnati da ta samu lakarsu kenan sai kuma su iyaye iyaye yawa Su iyaye a takaice yawa ka gane shi iyaye a takaice suna da wato fargaban cewa wato a tarbiyyar 'ya'yansu mm. za ta lalace mm. domin sun ɗauki lokaci mai tsawo suna ba 'ya'yansu tarbiyya mm. saboda haka da kuma sun zo sun samu wasu abokai sai su tarwatsa sai ba a sa ido sosai ba sai ga tsaro tarbiyyar su canza sai ka ga sun shiga irin sport ko sun fara irin luwaɗi da masu gobe sauransu to sun ka suka shiga lokaci da ya zama ta cewa babu wato kowa na ɗarɗar da harkokin tsaro to wannan harkar tsaro din nan zuciya ba su da wani wato tabbas na cewa in sun kai ayyar sojan wato security na yansu wato hmm. yana nan yadda ya kamata. Musamman zamanin nan. Ta haifar da jibi mai yawa. Hmm. Mana Musa Zubairu. Da ake ba ɗalibai. Hmm. Da yawa in ayyar sun dawo suka don su za su don su wato wato kamar irin wato sun lalace sun yaki ce. Yunwa ta ratsa su. Ta zuwa ana ba su magunguna da sauransu. An yi baya. ba. kuma wato ya yi nasaba da irin abubuwan da na faɗa. Wanda shi ne matsalan gwamnati wanda kuma shi ne irin tsoron da iyaye suke ji. Bayan haka nan akwai abin da ake kira wato irin wato irin tun ƙarfi da ake yi. Za ka siya ‘ya'yanka kayayyaki da je makarantar kwana idan ya tafi manyan sai su ɓace. Sa'annan manyan su ƙarfi. Seniority. Seniority. fun ƙarfi. Yawai seniority. Har da zaman. Eh. hello to ina ga layi yana neman ya tutsu kenan mm. eh, dama na ji ta kina son ki yi tambaya ko mm. eh, to amma kin ga wata magana akan irin fin karfin nan da kika ce seniority ah, a hannun manta da wani ana cewa kai usan <laughs> baka makaranta kwana ba ne ah, ah, a ban makaranta kwana ko wallahi tura ga karkashin garwa ce kai kwai amma ina huda huda ba ta kwana ce makaranta akwai ta kwana amma na gaya miki daga gida nake mm. fita in je makaranta in dawo a lalle kam sai eh. sa baka san seniority ba Usman eh so so hello to ina ga bamu same shi wallahi mm. ya tuza amma dai ya dira inda yake sarrafa ni magana da tambayar da na so in mishi wani eh, kira zai ma kaga zaka ga yawancin makarantun kwanan mu a ƙauyuka suke ba a mm. cikin gari ba mm. to wani kira zai ma mutanen da ke garin da oh, taimaka eh, wa makarantun kamar tsaro haka yawanci kusan ma cewa ma a mm. jihar Gombe ma eh, wasu makarantun kwana da dama na gwamnati eh, da an rufe su fiye da shekaru hudu eh fiye da shekaru hudu eh fiye da shekaru hudu saboda yanayin tsaro a irin mm. ƙauyukan nan su ma suke ko a duku da na faɗa kuma gashi na kuma za a bude wani sabuwar jami'a ba a bude waɗannan ba kuma kuma suwaye za su zo daga can su yi karatun jami'ar to wa sani ya kamata dai a gyara can mm. ina ba ku labari duk wanda ya makarantar bodin ya san mm. ihu gardi me ihu gardi ai kuna <laughs> eh. cikin bacci kuna cikin bacci da dare za ku ji wata ta ihu gardi cikin duhu ba wuta haka za ku dindiro daga gado ku fara kowa da neman ɗakin ƙarshe kuma wani ne shigo musu eh, wata rana ana shigowa wata rana kuma kawai dai wata ce ba cikin za ta yi wannan to kin ga maganar tsaron cikin duhu za ku dinga neman ɗakin ƙarshe ku je ni sa lokacin ni don yana ɗakin ƙarshen fa <laughs> ni ban yi a ah, makarantar kwana ba amma lokacin yayi na in sanda eh, kowa da kowa da da labaran irin aljanu da waye waye eh. in na tsoro in ina son sauraron eh. su <laughs> wasu ma <laughs> suna son zuwa gida ne sai yi eh, wannan sai a dan nan ba da ke bare ki ba madam kwaras kwaras wata ke babu labari wai principal din da wata zo wai aljanu aljanu ta da samu da wurin ta zura mata ta tashi tsaye ta ce ta ce a a ah, malama ya tafi ya tafi haka <laughs> to kin ga maganar tsaro da yana da matukar muhimmanci da maganar abinci da mm. maganar kamar da safina take kai din da bai samu magana ba dai yana da kyau su ma mutanen da suke suke wannan eriyar ko tsukun wannan ƙauye ko mm. kuma inda makarantar take su ma su dan taimaka mm. saboda karshe za ga akwai su a cikin makarantar sosai yawanci su ma da su ne ma kamar makarantun eh. kwana haka masu shiga mm. ira a dai sa ido maza kuma masu eh, fitowa suna zuwa shaye-shaye cikin gari in ƴan eh. makaranta ne suna iya dinga kama su suna mai da su duk da yake dai mun yi ya kokarin mu sami ma'aikatan ilimi amma abin ya ci tura to in Allah so in har suka ba mu wannan dama to za ku ji mun kawo muku su a kowane lokaci insha Allah yanzu kan a madadin Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sodangi har har ma da Daniel Brown wanda shine ba da umarnin shirin da Hafsat Maina da take hangen mu ta can cikin gilashi sai injiniyan mu yau Mr. Pete sai wanda ya hada mu a Facebook Live wato Ibrahim mai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Maza da mata yau sai ku yi duba. Amurka na ta kiran ku a yau.